annabi ya wuce ta waɗansu kaburbura guda biyu lokacin da ya wuce faƙala sai ya ce innahuma la yu'azzabani lalle su biyun nan ana azabtar da su me yake nufi da su biyun nan kaburburan ko waɗanda ke cikin kaburburan waɗanda ke ciki ba kabarin ba dan kabari kadai zai masa azaba ne wanda ke ciki innahuma la yu'azzabani lalle su biyun nan ana cikin azabtar da su wa ma yu'azzabani fi kabir abinda ake azabtar da su domin shi ba wani babban abu bane ba su a ganin su suna yin shi suna ganin abu ne mai sauki amma gashi ya jawo musu azaba sai annabi zai bayyana mai suka kasance sai yace amma ahaduhuma ɗaya daga cikin su fakana la yastatiru min al ya kasance baya tsarkakuwa daga bawli la yastatiru ma'ana baya sanya kango tsakanin shi da bawalinsa yakan kyale bawalinsa ya taba jikinsa ba tare da ya wanke ba ko ya fito ba tare da ya wanke wajen ba kaga bai sa sutura tsakaninsa da bawali ba kenan a wata riwayan yakan ce la yastabri'u min al-bawl baya tsarkakuwa to waccan riwaya ita ke fassara la yastatiru a nan gurin wa amma al-akhar ɗaya daga cikin su kuwa fa kana yamshi bin namima ya kasance yana yawo tsakanin mutane da annamimanci me ake nufi da annamimanci gulma ya ɗauko zancen wannan ya kaiwa wannan ya ɗauko na wannan kuma ya kaiwa wannan don ya ɓata mutane don ya ɓata ma'abuta alaƙa guda biyu wani na alaƙa da wani kai kake hasar dan mai suke tare sai kake ganin sai ka ɗauki matakin da zaka lalata su sai ka ɗauki mataki na ziga kana ziga wannan akan wannan kuma ka ziga wannan akan wannan wata na alaka da wata suna kawance ke kina jin haushi don me suke kawance sai yake kokari ki shiga tsakanin su ko ka shiga tsakanin ubangida da yaron gida ko ka shiga tsakanin mutum da ɗansa ko ka shiga tsakaninsa da amininsa ko ki shiga tsakanin mace da kishiyarta ko da makwabciyarta duk wannan gaba ɗaya ya shiga ciki ya zama yawo da annabimanci wanda gashi yana jawo azabar kabari ko kai musulmi ne wannan na jawo ai maka azaba cikin kabari an gane da kyau to me ya faru fa akhadha jaridatan rataba sai annabi ya dauki jarida abinda ake nufi da jarida nan ba jarida ta Hausa ba jarida ta Larabci jaridatan rataba sai ya dauki jarida wato yar tsimangiyar dabino rataba ya wadda bata bushe ba wato su sukan fassara jarid din shine al-asif wato idan ka kalli itacen dabino ba yana da zangarniya babba ba wadda a jikinta akwai kaba din to ita annabi ya dauka ta tsakiyar doguwar dan ya ce sai ya dauke ta fa shaqqaha nisfaini sai ya raba ta gida biyu ya tsaga ta gida biyu haka fa gharaza fi kulli qabrin wahidatan kowane kabari sai ya kafa guda ɗaya a kansa ya zo jikin wannan kabarin ya sa ɗaya ya ji jikin wannan kabari ya sa ɗaya fa qalu sai sahabbai suka ce ya rasulullahi lima fa'alta hadha dan me kai wannan qala sai annabi ce la'allahu yukhaffafu anhuma mai yiwa a sauƙaƙa musu azabar da suke ciki malam yayi ba sa matukar waɗannan abin da na sa bai bushe ba in yana nan a ɗanyensa kila zai kaffafa musu azaba amma in ya bushe kuma shi kenan ko. yanzu wannan hadisi daga cikin darussan da za mu ɗauka a cikinsa tabbatuwar azabar kabari cewa lalle akwai azaba a ina a cikin kabari kama ishtaharat bihi al-akhbar wa huwa mazhabu wannan shine mazhabin da akthar aimma kai zaka ce kullul a'imma in dai ahlus sunna ne duk wanda ya saba wannan kudan bid'a ne duk ahlus sunna sun yadda akwai azabar kabari dan tabbatuwarta a cikin nassi na Qur'ani da tabbatuwarta cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin nassin qur'ani ubangiji ta'ala yake cewa wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'asun a barzakh din nan shine wurin da lokacin da yake biyo bayan mutuwa kafin a tashi kiyama to a cikinsa ne ake wa waɗansu ake yin azaban kabari din ai nassin qur'ani ya tabbatar cewa dangane da iyalan gidan fir'auna annaru yu'raduna alaiha guduwan wa ashiya akwai wuta da ake bujiro musu ita a gasa su da ita guduwan da safe washiyan da yamma da safe azabar safe daban da yamma azabar yamma daban haka ake musu to wannan azabar wace azaba ce kaga dai ba ta duniya bace ba domin sun riga sun mutu ba kuma ta lahira bace ba domin ta lahira fa la yukhaffafu anhum azabu. wala hum yunsarun ba a sauƙaƙa ta wannan ya nuna lokuta biyu ake ta guduwan wa ashiya za a yi da safe za a yi da yamma da daddare suna lafiya tsakiyar rana suna lafiya amma da safe za a yi da yamma za a yi to wace azaba ce wannan dole dai ta duniya dai babu ita dan an riga an halakar da su da ruwa lahira kuma ba a sassauta ta a cikin dukkan lokaci ake yin da ba safa da yamma kadai ba dole sai ya tsaya sai abu guda ɗaya shine azabar mai azabar kabari shine tafsirin ahlus sunna wal jamaa yuraduna alaiha guduwan wafiya yani fi quburihim abin da ke nuna azaban kabari ce wanda aka yi ta bayan mutuwa kafin tashin kiyama dan a gaba sai ya kawo maganan azabar lanan lahira sai ya ce wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal azab ashaddal azab kaga ta fita da tsanani nikin amma ranar da kiyama za ta tsaya sai a ce ku shigar da iyalin gidan fir'auna cikin ashaddal azab ina fatan kun fahimta duk inda mutum yake sai an masa wannan azabar in ya cancance ta an binne shi cikin kabari kuraye suka cinye shi gobara ta cinye shi ambaliyar ruwa ne cikin teku ya mutu duk inda yake dan abin da ake kira alkabar don a larabce shine lokacin da yake biyo bayan mutuwa ba wai wannan ramin ba wannan ramin yana ɗaukar ma'anan kabaru a larabce amma asalin hakikatin alkabar shine lokacin da yake biyo bayan mutuwa dan Allah ce summa amatahu fa aqbara summa idza sha'a anshara amatahu fa aqbara wannan cewa Allah ke kashe mutum kuma shine ke rasar da shi fa akbarahu kaga a rasar da shi ta yadda ba a ganin sa ba wai sa shi cikin kabari ba domin ba dukkan wanda ya mutu bane yake cikin kabari yake cikin rami a shi alkabar din yana nufin me abin da yake biyo bayan mutuwa wani lokaci da yake biyo bayan mutuwa kafin a tafi kiyama shine alkabaru sawa'un mutum na cikin rami ko kura ta cinye shi kun gane wannan da kyau da haka duk abin da mutum ya cancanta a masa na azaba zai same shi abin da ya cancanta a yi masa na ni'ima zai same shi a wannan hali ya rage naka tambaya ta yaya za a yi masa azaba sai mu ce to wannan ta yaya din da kake tambayar shine wanda babu wanda ya sani sai Allah sai dai ka sallama Allah ya ce zai dole ka yarda yaya kuma ba sai ka sani ba inda ya so ka sani sai sokar da wahayi ya sanar da kai tunda bai faɗa ma ba kame bakin ka la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalu ba tambayar Allah dan me ba dai ya ce zai ba sai ka yarda amma yaya zai yi wannan yana cikin imanu bil ba a wajibta maka ganowa ba duk abin da yake mawara al madda mawara al hawa shine ake kira al ghaibiyat nu'minu bihi duna an na'lam al kayfiyya dole ne imani da abin amma ba lalle ne mu san kayfiyya ba kun fahimci wannan da kyau na biyu adamul istibra'i minan najasat سبب min في هذا العذاب alwajibi في في هذا العذاب wato rashin yin tsarki idan mutum yi bawali yana jawo azaban kabari daga nan za a gane illar imma wanda ba musulmi ba wanda dama ya shi da yi bawali ba ruwansa baya tsarki baya sa ruwa baya sa dutse zai tsaya ne bawalin ya gama bai gama ba da ya sa wanda sai ya ba sallah zai wala tana da mai tsarki ko musulmin da baya sallah musulmi ya kenan ga shi rabi da rabi kenan ko wanda tarikul salati wata rana ma ya baya yi wata rana yi ko wanda yake yana yin sallar amma bai damu da ya tsaya wajen fitsari sai ya ɗige gaba ɗaya ba to dukkan wannan dai ana masa barazana da cewa azaban kabari na jiransa dan haka fal wajib abin da yake wajibi ga mutum al istibra'u minha mutum ya tsarkaka daga najasa fal hadisu yadullu ala anna lil bawl bin nisbati ila azabil al qabr khususiyya wannan na nuna ashe bawali na da wata khususiyya daban wajen sabauta azaban kabari tunda kaga ba a ce mai bayan gida ba sai aka kawo mai bawli wa yu'akkidu zalika ma rawahu al-hakim wa ibn khuzaimah wa huwa aktharu azab al-qawa wa huwa aktharu azab al-qabr min al-bawl annabi ke cewa da yawan azaban kabari sababin ta shine fitsari qala ibn hajar wa huwa sahihul isnad wannan hadisi sahihi ne inji ibn hajar na uku cikin abin da mu fahimta gargashin hadisin tahrimun namimati bainan nas yadda musulunci ya haramta gulma tsakanin mutane wa annaha min asbabi azabil qabri gulma din nan tana ɗaya daga cikin abin da ke jawo azabar kabari kun gane da kyau na hudu rahmatun nabi sallallahu alaihi wa sallam bi ashabihi wa hirsihi ala ibadi sharri anhum yadda annabi ke jin kan mutane da yadda yake kwadayin su ne sharri ya kautar da sharri daga mutane ya ga ana musu azaba ya dauki wannan abin nan ya zama sababin sauƙaƙa azaba na biyar as-satru al-dhunubi wal uyub sitirce zunubin mutum da aibinsa fa innahu lam yusarrih lam yusarrih bismai sahibai hadha ah, ah, bismai sahibai al-qabrayn wa la'allahu a kaga annabi bai ambaci sunayen masu kabarin ba kawai sai dai ce ana musu azaba inda ya so ya fallasa ba za a sanar da shi ta hanyar wahayi ba wannan kabarin wani ne da to a ce idan mutum na laifi kokari yake a koye laifinsa sai dai a ambaci illan laifin dan ba makasudi bayyana sunansa ba makasudi ya daina laifi an fahimta ku shi yasa da dama mutum zai zo yayi wani laifi ana cikin karatu annabi ya san wani mai laifi kaza ne ba zai ce wani me yasa kake da kaza da kaza ba ka daina ya zama tonan silili kake masa gaban jama'a sai dai annabi rika ta ma da aqwamin yafaluna kaza wa kaza ma balu me yasa waɗansu mutanen suke yin kaza ne wai me yasa waɗansu ba ta daina kaza me yasa waɗansu suke kaza yo ai ya san ko da waye amma me yasa bai bayyana sunansa ba dan asirce abinda ake so ya daina laifin dan haka sai aka faɗi laifin kadai ba tare da an ambaci sunan shi ba to wannan abu ne mai muhimmanci wajen fadakarwa in kaga an bayyana sunan mutum to sharrinsa ya kai makura sai a faɗi sunansa dan mutane kasi koyi da shi dan saboda shi ya kiji ya kangare wa gaskiya ba dan ya jahilce ta ba ya san gaskiya ce ya kita ba alkhairi ta tare da shi sai sharri to wannan ya halatta a ambace shi da sunan shi a faɗi sharrinsa dan kar mutane su yi koyi da shi amma duk mutumin da bai san gaskiya ce ba ya kauce mata bai san abin da yake kai barna bane ba sai a faɗi laifin kaɗai ba sai an ambaci sunansa ba haka duk mutumin da yake ko da ya san abin laifi ne yana yi ya san gaskiya ce ya kauce mata amma yana da waɗansu ɓangarori na alheri masu yawa wanda sun fi wannan sharrin nasa yawa to shi ma ba sai an ambaci sunansa ba sai dai a faɗi laifinsa kaɗai wannan yana cikin fiki da'awa da ya kamata masu wa'azi su kula da shi duk mutumin da yake da alkhairi mai yawa sharri kaɗan to in za ka yi masa wa'azi karka ambaci sunansa dan karka ne santar da mutane gabarinsa dan alherin da ke tattare da shi saboda dabi'ar mutane in ka ce wani baya da kirki wani mutumin banza ne me zai faru sai a daina karba daga wajensa a daina sa a daina jin wa'azinsa ko faɗakarwarsa sai ya sa alherin da ke tattare da shi ka haramta wa mutane wannan alherin amma ko in dama baya da alheri ko ɗaya sharri ne da shi wannan ka ya kamata ka faɗa dan a nisanci me dan a nisanci sharri amma duk mutumin da yake da alkhairi mai yawa sharri kaɗan to ka faɗi laifin sharrin kaɗai ka ambaci sunan mutumin ka sitirce shi shine fa alkhairi wannan yana cikin al'amura masu dama wanda yake yukhillu biha kathirun min ad-du'at da yawa daga cikin masu wazi ba sa fahimtar haka sai ga mutum makasudunsa shine kawo gyara amma sai ya haifar da barna ta inda bai sani ba wajen ambatan sunan wane wajen wane yayi kaza wane yayi kaza wane yayi kaza sai ya haifar da barna mai yawan gaske da ta kuma ya kawo gyara amma rashin karancin fahimtar sai ya kawo masa wannan abu na shida qauluhu ma yu'azzabani fi kabirin yace gashi ba a musu azaba cikin babban wani abu ai bi sababi zambin kabirin tarkuhu kabirun tarkuhu ba wani babban laifi bane ba wanda zai wahala su bar shi inda sun ga dama za su iya bari fa inna tarkan namima wa taharruz min al-bawl laysa min al-umuri sa'bati shaqqa mutum ya tsarkake kanshi daga fitsari ko ya daina gulma ai ba abu ne mai wahala ba daina shi abu ne mai sauki amma sai mutum ya ci gaba da yi dan kankanin abu ne sai jawo mutum azaba yana yin abu dan yana a ganin sa karami ne ta sabuna huwa hayyun wa huwa inda Allah azim to dan haka dai wannan hadisi abin da yake da alaka da shi ta babin ta babin tsarki shi ne ko babin shiga ban daki dan ya nuna ashe idan mutum ya shiga ban daki dan biyan bukatarsa lalle ne ya yi iyakacin kokarinsa ya ga ya tsarkake kansa daga narjesan nan da ya je ya yi wannan ku zai faru ta yadda idan ka je tsuguno ka yi tsugunar da tsuguna irin tsugunawa da za ta bayar da dama duk abin da ka je yi ya gama fita in bauli ne ya gama fita bayan ka tabbatar da ya gama fita sai ka wanke ka tashi ko ka yi amfani da dutse ka tashi in ma bayan gida ne haka wannan kokarin tsarkake kanka daga wannan bawalin zai ne santar da kai daga azabar kabari rashin tsarkakewa zai gadar maka da azaban kabari ashe ko abu ne mai girman gaske to sai dai wajen wannan tsarkakewar kar ka yadda da wasu wasan shedan da zai maka ta cewa idan ka zo bawalin bayan ka tsuguna ka kare sai ka matsa gabanka sai ka karkada sai ka yi tsalle sai ka yi tari wai dan duk fawali ya gama fitowa to wasu wasan shaidan ne wannan asaltu wan nasr din da malaman suke magana hadisin sa da'ifi ne bai tabbata daga bakin annabi ba ba wanda yake ka matso ko ka jijjiga a'a kai dai ka tsuguna ka gama bawalin ka tsaf ya gama fita sai ka wanke ka tashi amma cewa sai ka matso sai ka jijjiga Allah bai ce wa manzon Allah bai ce an gane wannan da kyau hadisin sa za'ifi ne ibn al-qayyim yace da naji ibn taymiya ya ja inkarin wannan sai dai muraji'an sa nace an ce fa akwai hadisi akai yace hadisin za'ifi ne yace kuma asali ma shi bawali wato kallabani fittar kamar madara ce a cikin hantsar ko nono ne a cikin hantsar dabba in tarattahu qar wa in masasta hudar yake cewa in ka kyale wannan nono din baka matsa hantsar ba nonon dabba zai zubo amma in ka matsa kuma in zaka matsa sau ɗari zai dina zubowa yace to haka bole yake in zaka matsa sau ɗari sai ya fito sau ɗari in ka kyale baka matsa ba kuma zai tsaya dan kansa to sai ka wanke shikenan sai ka tashi ka tafi amma sai shedan ya ta wasu wasi har wajen ababe guda goma ibn al-qayyim ya lissafo yace cikin abin da dan kewa mutane wasu wafi wa na farko ga al-asaltu na farko ga an-nasaru duk wani hadisin sahihi ne sai ma wanda baya da hadisi akwai al-hashu wanda zai bude kofar da fitsarin ke fitowa ya sanya tsimma ko auduga ya la ya goge shi sannan ya wanke akwai kuma al-hablu wanda zai daurawa kansa igiya igiya daga sama ya kama ta in ya kama ya jaja sai sai ya ki duro wai dan fitsarin da yake ciki gama fitowa akwai ma wanda yake hawa mata takala ta tsani ya duro akwai wanda zai tari da karfi wai dan bolin da ya gama fitowa duk wasu wasan shedan ne Allah bai ce muka wannan ba manzon Allah bai ce muka wannan ba wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj millata abikum ibrahim dan haka da aka ce ka tsarkake to sai ka tsaya daidai inda shari'a ta ce karka je wajen tsarkakewa ka yi guluwi ka shiga bid'a ba tare da kafar gaba eh hmm. wanda baya iya rage fitsari wannan kuma ya zanto larura ce ta shi mai salisul bawl kenan mun sha ba da fatawa yadda malamai suka faɗa a kai malamai sun riga sun gama mana fatawa suka ce duk mutumin da yake da baya iya rike fitsari cutar fitsari salisul Baul ne ko yaushe fitsari na iya fitowa jikinsa hukuncinsa daban wannan ba zai yi alwala ba sai lokacin sallah ya shigo yayin da zai sallah sai je ya tsarki ya yi alwalarsa ya zo ya ci gaba da sallah ko da bayan ya alwala wani abu ya dago kare da da ke je ya sallarsa haka ko yana cikin sallah fitsari ya fito ya ci gaba haka in lokacin wata sallar ta zo zai yi ya sake yin tsarki ya yi alwala ne abin da aka wajabta mishi duk abin da ya fito bayan alwalarsa kare da da shi shi ba zai yi alwala ba ne ce bari in ajiye ta dan nima yan an jima in yi sallah da ita a'a idan ma ya bata ajiyuwa shi a wurinsa dama zai yi ne daidai lokacin da ya zo masallaci in ya zo masallaci ya shigo ya nafila liman ya shigo ya yi sallah babu laifi a kansa malam ko da yana cikin sallah fitsarin ya fito ba karshe ba kenan zai ci gaba to ya kake wata magana kuma daban da kake so sama da wannan bayani wani wani ka abu yanu min bayan shi yasa wani malami ke cewa ba abu mai wahala irin bayyanar da abu bayyananne kun gane ku abu bayyananne bayyana shi sai zanto shine mai wahala yanzu abu ne mai sauki in abu ya dan shiga duhu mutum ya zo ya ce maka da Allah menene sokorodo kaga sai ka faɗa masa wani abin sha ne ake jikawa a hada da kaza a yi kaza a sha amma da ke da Allah mai ruwa ya zaka masa bayanin ruwa da <laughs> abin da yake a bayyane to bayyana shi ya fi wahala shi da Allah menene rana na ji ana cewa rana me rana menene wata duk abu ne bayyana shi yana da wahala kun gane da kyau abin da ya rage mana cikin wannan hadisi menene hukuncin sanya wani itace akan kabari manzon Allah ya samu kaburbura guda biyu yace ana musu azaba ya dauki jaridun nakhl ya tsaga gida biyu ya dasa akan wannan ya dasa akan wannan waɗansu ruwayar sun nuna lokacin da ya sa jaridun nakhl din ya sa a daidai kabarin a daidai kan kabarin ba wajen kafafu ba kenan daidai wajen kai to me hukunci yanzu mu ma idan mun je makabarta za mu iya ɗaukan wani abu na bishiya mu dasa a jikin kabari don cewa a sauƙaƙa masa azaba ko ba za mu yi ba a ko malaman da suka ɗauka cewa za a yi amma zance mafi inganci duk maganganun da malamai suka wannan shine ba za a yi ba saboda mai annabi ba kowane kabari yawa ba a rayuwarsa so nawa ya je makabarta da yawa amma bai ba sai sunawa nawa sai so daya ya nuna qadiyatu ainin la umuma laha abinda malaman usul fiqh ke cewa qadiyatu ainin la umuma laha hukunci ne da ya shafi kun mutane wanda bai game sauran kowa da kowa ba da ya game kowa da annabi yayi wa sauran amma bai taɓa yawa kowa ba sai wa sai waɗannan abu na biyu menene dalilin da ya sa ka yi idan za ka yi din annabi ya yi saboda me dan a sauƙaƙa musu azaba to kai yanzu kana da bukatar ka san wannan kabarin ana masa azaba kafin kai wanda baka da ikon da zaka san wannan tunda ba a maka wahayi kaga wannan ya fito fili idan ka dauka kai sai mu ce me yasa kai sai ka ci dan a sauka masa azaba ce yanzu kai da awar sunan gaibu kenan wa fada ma ana masa azaba ya kai ka sani <laughs> an bayyana ku to kila wani mai ta'annutun magana zai iya cewa na san shi mutum ne wanda baya tsarki idan yayi mutum ne mai gulma tsakanin jama'a na haka tabbas ana masa ta ce wannan cewa mai bawali baya tsarki ana yi masa da mai annamimanci ana yi masa wannan cikin taron jama'a kenan amma shi ka sani ko yayi istighfari ta kankare masa kafin ya tuba kafin ya mutu ka sani ko yana da rinjayen aika na gari wanda suka fi karfin wannan laifin Allah ko ya ce innal hasanati yuzhibuna sayiat zalika zikra lil ka sani ko bayan mutuwarsa mutum arba'in sun yi masa sallah waɗanda ba sa shirka annabi ce duk wanda ya mutu aka samu mutum arba'in sun masa sallah waɗanda ba sa shirka suka nemi cetonsa Allah zai ba su ka sani ko ya samu wannan zaratan ahlus sunna wal jama'a <laughs> ba shirka ba bid'a sunna kawai qala Allah qala rasulullah an samu mutum 40 kamulai da gemu ga aswaki kowa <laughs> ahlus sunna wal jama'a an samu mutum 40 sun masa sallah ka sani kaga duk baka san waɗannan ba ashe ko ka san yana laifin baka da ikon ka ce me ana masa azaba din dai idan kai haka kai ganganci dan baka da ikon da zaka sani sai ta fuskar wahayi annabi ana masa wahayi shi yasa sani kako ba a maka ya aka ka sani to ashe kenan ba za a yi koyi ba da annabi wajen dasa wani abu kan kabari duk wanda ya wannan yanzu bid'a yi annabi waɗannan kawai ya taɓa yawa banda so bai wa wani ba kuma babu wani sahabi da ya taɓa yin koyi da annabi kan wannan waɗansu suna cewa imran bin husain yayi amma dai a tabbatar da ruwaya ko da yayi dai ya saba aikin annabi dan wannan qadiyatu ainin ce la umuma laha to duka duka nan ya kamata mu taka burki abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi mana wa sallallahu wa sallim wa ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah